ya ce malam ina son in san matsayin mutumin da yake aikin gwamnati amma ba da takardar da ba tashi ba ce yi wannan yana ga kai kafi kowa sanin matsayin shi tun daga shi ka an saka ce takardar da ba tashi ba ce ma'ana angulu da kan zabo kenan wannan kan bai halatta ba jama'a ba ma karfafa musulmi akan irin wannan domin ci baya ce da kuma lalacewa don haka ina ganin wannan ai ba wani abu ne wanda za a raba ɗaya biyu a cikin musulmi cewa wani ya ce ya dace wani ya ce bai dace ba don matsala ita ce idan yanzu takaddar tana nuna cewa ka je ka karanta economics a halin baka karanta economics din ba aka ɗauke ka a ofishin da za ka yi aiki da ilimin da takaddar ka ta nuna me zai faru aikin za ka yi ko bacci za ka yi saboda haka wannan ba ci gaba bane ka jawo musulmi ja baya ne Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye